sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na siyasar mu a yau wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja shirin siyasar mu a yau shiri ne wanda ke habarto muku wato abun shafi harka na siyasa da ba 'yan siyasa din dama domin talata su da kuma sayan fili domin bayyana ra'ayinsu da kuma manufofinsu musamman ma ga 'yan tarakarinsu daban-daban tare da fatan an wuni ana an waye gari cikin ƙoshin lafiya da cikin shirin siyasar mu a yau wanda kuma shirin yakan wato dubo wasu ababe muhimmai musamman da suka shafi harka na siyasa domin tattaunawa inda muka gayyato muku masana daban-daban kama daga masana kan harkokin tsaro tattalin arziki masana kan harkokin siyasa da kuma fashin baki domin yi mana sharhi akan wato wato shirin namu sunana abdulfata hassan ta cikin shirin na ke mana wato barka da safiya ta cikin wannan shiri din tare da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ko da yake yanzu kama hantsi ne za a iya cewa tun da yanzu sha biyun tagota ma iya cewa a cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne dangane da wasu batutuwa musamman ma wato batun nan da suka shafi wato gudumawar 'yan kasuwa wato ko kuma kungiyoyin 'yan kasuwa wato a ga siyasar shekara ta 2023 wanda muke tare da alhaji ibrahim muhammad 86 wanda ke wato hamshakin dan kasuwa ne gogagin dan kasuwa wanda ya jima ana dama da shi a fagen siyasa kama daga jihar adamawa wato ya dabaibe wato kasan nan zuwa ma kasashen makwabta wato da suke makwabtaka da najeriya wanda na a halin yanzu yana kan hanyar sa ta zuwa wato wani ɗakin shirye-shiryen namu kasancewar akwai cinkoson ababen hawa a cikin birnin tarayya abuja to bai samu isowa a kan lokaci ba kafin zuwan shi bakon namu za mu duba wasu labarai da suke ta yawo a kafafen sada zumunta da kuma labaran da wasu jaridu suka rawaito a cikin wannan wato a cikin wannan wato safiyar inda za mu duba cewar akwai labaran da yake cewa kotu ta ba da umarnin tsare shugaban efcc wato a gidan yari inda kotun ta umarci shugaban 'yan sanda wato ya titsa ƙiyar abdulrashid bawa zuwa gidan wato yarin kuje kan wato raina umarninta to kun dai ga wannan abu abu ne wanda ya saba ma abubuwa dai da ake ta ganin cewar inda shi wato a ya ɗaukaka ƙara domin wato ganin cewar waɗannan wato ba ta sa keta ta zuwa wato kurkuku ba sannan kuma abu na biyu da suke tashe a wannan ranar akwai labarin da yake maganin cewar kikikaɗin wato a malaman jami'oi a malaman jami'oi kun dai san cewar a wato kwanan nan ne dai suka sanar da jan yajin aikin su da suka jima suna yi akalla wata takwas wanda kuma bayan an samu an shawo kansu an dawo yajin aikin zuwa yanzu ma dai kuma akwai abin da ya hala wato ya hasala su na ganin rabin albashinsu wanda kuma sai suna ganin cewar haka din ba su ji daɗinsa ba wanda suke ta tattaunawa ganin cewar watakila ko da yiwuwar su koma yajin aikin a karo na biyu amma dai akwai wasu bayanai da suke nuna cewa sun kayyata wannan magana cewa za su iya tafiya yajin aiki din a karo na biyu inda suke cewa dalibai su kwantar da hankalinsu sannan kuma akwai labarin da yake cewa wato shugaban hukumar na ta efcc abdulrashid bawa ya ce suna bukatar ƙarin kudade don yaƙi da barayi to wannan dai duka shi ma wato labari ne da yake tashi a wannan safiya. to wannan kuma akwai labarin da yake cewa akwai labarin da ita hukumar ndle wato hukumar nan na hana sha da fataucin miyagun kwayoyi wato sun ce sun kwace muggan miyagun kwayoyi na naira biliyan 400 da wato 420 a wata 21 kacal in ji hukumar ta yaƙi da cin hanci da rashin jagorancin birgeja janar boba marwa mai ritaya to tare da fatan dai za a ci gaba da zakulo waɗannan masu safarar miyagun kwayoyi wanda mun ga a labaran da suke ta zuwa ma a cikin satin nan akwai makaho ma da aka kama shi ma mai safarar miyagun kwayoyi tare da wasu matasa 'yan kasashen ƙetare to inda kuma ita hukumar ma ta buƙaci cewa ita ma ƙara mata kayan aiki musamman karnuka domin wato sunsuno wato waɗanda suke yawo da hodar iblis ma da waɗanda suke ta to da fatan allah ya bada sa to masu kallon mu shirin siyasar mayo kenan da ke zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan birnin tarayya abuja a yanzu kam za mu je hutu rabin lokaci alabashi don muka dawo shirin kuma sai da ranar sai wace a dakace mu. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a fadin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron dan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. ga kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. wani fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. TV na Hausa kamar nan fadakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu Eh na Hausa kamar nan fadakar ilmar nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa. Eh, nishadarwa al'umma mu suke yabawa kamar nan mun fito ku mu kaftan tv na hausa ga kaftan tv na hausa ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa ga kaftan tv na hausa mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa ga kaftan tv na hausa mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu Shirye-shirye muke kan al'umma masu gamsarwa a kullum. Gagaftan TV na Hausa. Faɗakar ilimar nishaɗarwa ayyukan mu ke a kullum. Gagaftan TV na Hausa. Mun kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum. Gagaftan TV na Hausa. Masu kallo kai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa. Gagaftan TV na Hausa. mu nan mu fito ku kamo. Faɗakar ilimar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa san ba kamar mu aje ta shoshi. Ga Kaftan TV na Hausa. Masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi. Ga Kaftan TV na Hausa. Inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi. Ga Kaftan TV na Hausa. Mun ji best kuma mun zama best fagen broadcasting ga kowa. Eh Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. kar ilimar nishadar wasu ma'aikatan mu dun kware mata mazan mu ga kaftan tv na hausa bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu ga kaftan tv na hausa shi yasa hoto da sautin mu mun yi fes a gani da jin mu ga kaftan tv na hausa jinjina ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa ga kaftan tv na hausa ga mu mu fito kuka. kainuwa Allah da samu ga kaftan TV na Hausa ba mu yin gasa a aiki mu ne muke a yi kwaikwayon mu ga kaftan TV na Hausa mun zama hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu ga kaftan TV na Hausa mun zama bango ga al'umma mu fitila mai haskakawa ga kaftan TV na Hausa ga mu nan ku fito ku kamo fadakar ilimin nishadarwa al'umma mu suke yabawa masu talla ku zo ku same mu ku faɗa mana mai sanarwa kaftan tv na hausa da sanarwar ku da ma cigiya ku faɗa mu faɗa wa kowa kaftan tv na hausa mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa kaftan tv na hausa Sabitin ku karba mustapha ni ne na wake tasha ta kowa kaftan abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV, sabuwar duniya a tare da ku. masu kallon mu da dawa ta cikin shirin siyasar mu a yau wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babbirin tarayya abuja a farkon shimfiɗan shirin kafin mu je hutu rabin lokaci wanda ya bamu damar shigowa da mu na gaya muku cewar yau fa shirin ya yi babban samu ko kuma wasu ya magana suke cewa babban kamu wanda a yau shirin ya samu wato bakoncin shugaban 'yan kasuwa na arewacin najeriya wanda ake cewa wato arewa traders association na ƙasa gabaki daya wanda yake kuma hamsakin wato hamshakin dan kasuwa ne gogigin dan kasuwa wanda kuma ya jima yana ba da gudumawarsa tun daga jiharsa ta adamawa wanda ya karaɗe kasanan najeriya baki ɗaya da sauran wato kasashen makwataka da suke wato makwataka da kasanan najeriya wanda ba kowa bane wanda muka jima muna bayyana muku sunan sa ne a cikin wato shirye-shiryenmu daban-daban wanda kuma kun ga shirin da muka yi da shan alheri da shi wato alhaji muhammad ibrahim 86 ranka daidai mu ne maka barka da zuwa yarwa barka dai abdul fatah to alhamdulillah kusan duk masu kallon gidajen talabijin a ƙasar nan ko bane da masu karanta jaridu da hmm. masu sauraron kafafen watsa labarai musamman ma rediyo suna jin ka da irin gudumawar da kake bayarwa Hmm. shirin siyasar mu a yau shiri ne wanda ke bawa 'yan siyasa dama su sai fili a cikin wannan shirin su bayyana wato a muradinsu hmm. su bayyana manufofin 'yan takararsu su bayyana ababensu wanda idan wani abu ya samu mukan hmm. gayyato kuma musamman mu ma mu zo mu ce to ga abin da ake ciki menene abin da za ku yi karin haske a ciki akwai ababe da dama sun faru wanda na san a cikin shirin mu za mu taɓo wannan batu din amma mu fara da a matsayinka na Alhaji Ibrahim 86 wannan siyasa ta shekara ta 2023 menene hasashenka ya kake kallon wannan shirin na siyasa to uh, jama'a uzu uh, billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare mu assalamu alaikum to alaikum salam wa rahmatullah uh, lalle wannan siyasa ta shekara ta 2023 mai zuwa insha Allah ko kuma wanda ake yanzu mm. <clears throat> kowane shekara siyasa tana zuwa da nata fiska na'am so amma wannan shekara kuma kaga irin yanayin fiskar da ta zo da shi hmm. gaskiya eh, shekarar nan siyasan ta zo a lokacin da dukkan talakawa na ƙasa dukkan al'umman ƙasa sun gaggauta suna neman canji a tafiyar da ake na gwamnatin ƙasar na yanzu na'am saboda a shekarun baya daga shekarun da siyasa ta soma pdp hmm. <coughs> ta zauna ta shekara ta karɓi mulki a ƙasar nan ta shekara guda guda sha shida to sannan apc kuma ta karba yanzu tana kokarin ta cika shekara takwas mm. amma na son tabbatar ka abdul fatah yanzu mutanen najeriya musamman ma talakawa na yankin arewa mu jihohin mu sha tara da sauran wasu yankuna na kudu sun gaggauta su samu a samu canjin gwamnati a ga gwanda an dawo an ce gwanda jiya da yanzu mm. saboda haka yanzu ka duba siyasan nan da ake yanzu kusan mutane kowa yana ji a jikinsa yanzu zaɓukan da za a yi bambanci su ma da zaɓukan da da a lokacin da kuɗi yana yin tasiri mm. a zaɓukan baya amma sun tabbatar maka a yanzu kuɗi ba zai tasiri ba saboda duk wani wanda zai je zaɓe a yanzu zai ɗauki botar kaza shi je filin zaɓe wato katin zaɓen shi mm. to yana da dalilin da zai sa ya je wannan akwatin zaɓe ya zabe so wannan dalilin ba za ka ma tunanin za ka canja shi da duk abin da ka mallaka a duniya ya canju ba saboda ya san dalili ya san kuma abin da ke da sa so kaga wannan dalilai sun sa a wannan siyasa ta bana tana da bambanci a dunkule in ka tattara ka hada za ka yana bambanci da sauran siyasar da aka saba a baya na'am to me kake ganin zai iya bambanta shi misali da ka tawo <coughs> kudin nan wanda dama na so a ce na shigo da wannan magana kuma sai ga shi ka carab ka tafe wannan shi magana din nan mm. kana ganin shin kudi zai iya tasiri a wannan zabuka na shekara ta 2023 kamar yadda yan siyasa suka saba za su iya saye kuri'u ga su ma sun saka ganye akan su cewar kuri'a su ta sayarwa ce da dai makamantansu a duk da ba su ji jiki ba ne <laughs> amma yanzu kowa ya ga zahiri To. yanzu maganan wani ya tattara kuɗin sai ajiye ranar zabe zai zai sai talaka so talaka za su ba da mamaki bana amma mm. duk da talaucin da ake ciki duk da wahalan da ake ciki mutane sun gane muhimmancin gwamnati mai adalci mm. mutane sun gane gwamnati wanda take da bata da adalci saboda a gwamnatin nan talaka sun shiga bala'in da ba su tsammani mai hankali zai ga wannan abu a wannan shekarun ba mm. ta fannin tsaro ta fannin tattalin arzikin ƙasa ni abdulfatah dan kasuwa ne kuma kasuwanci a ciki na tashi kuma ina shugabancin kungiyar 'yan kasuwa sama da shekaru talatin tun daga ina mataki na karamar hukuma na shugabanci kungiya ta 'yan kasuwa ta karamar hukuma ta garin yola har na zo na shiga na zama ma'aji na kungiyar 'yan kasuwa ta jihar adama shekara 8 na rike mataimakin shugaban 'yan kasuwa na ajiyar adama kusan shekara Eh, shi ma takwas sannan na rike shugabancin 'yan kasuwa kuma na najar adama kusan shekara takwas shi ma hmm. ina cikin shugabancin 'yan kasuwa sannan kuma nake kira na arewa yanzu amma ba mu ga lokacin da 'yan kasuwa suka shiga yanayin da suke ciki traders masu kasa kaya dai hmm. irin yanzu ba saboda a yanzu ne na san cewa duk 'yan kasuwa da masu miliyan 100 zuwa ƙasa suke sai da shagunansu bayan miliyan 100 ta kare sannan su sai da shagunansu. sannan kuma su zo su ɗauki haya a cikin shagon ka sai da shagon ka ma mai kuɗi ka ce mishi don Allah kana roƙon su bar maka haya a ciki bayan ya dauki ɗan jarin da ya sai da shagon ya sa a cikin shagon kuma shi ma yau da gobe gaba da kason ta cinye ya dawo sai ya koma ya fita cikin shagon tun za a bayan noti shago ba nasu bane to a wannan gwamnati ne muka ga irin wannan matsala sannan daga karshe mutane su tattara mutum yana cikin birni watakila ya zo daga wani gari ne shekaru ya koma ƙauye da iyalinsa da matansa ya rasa makama so wannan shekara ne na yan kasuwa sun shiga irin wannan yanayin da ake ciki na san da yawan yan kasuwa yau ka kusan ka taɓo musu ka zunguro musu abin da yake damun su ka kaikaya musu inda yake musu kaikayi mm. ka so sa musu shi bari mu dawo bangaren shi harkan kasuwancin nan wanda wato kungiyar ku na yan kasuwa na arewa maso gabashin najeriya mm. daga lokacin da aka yi gangami aka ce yau an saki wato fama ya kowane dan takara duk wanda yake da sha'awa yana mm. iya zuwa ya je sai fam na tsayawa takara kawai sai aka ga kungiyar 'yan kasuwa na arewa maso gabashin najeriya sun yi wuf sun je su sun saya wa alhaji atiku abubakar karkashin jagorancin ka kuma hmm. menene ya ku dama me ku gani a jikin alhaji atiku abubakar duk da ma dai na san akwai kusancin ka da shi alhaji atiku abubakar kasancewa ku garin ku daya kuma shi dan kasuwa kai dan kasuwa wala allah hmm. harkoki da dama sun hada ku a kasuwanci me kuka gani a jikin shi dan takara din har kuka iya siya masa fan wanda kuke na ganin za ku iya sadaukar da komi naku dan hmm. ganin watakila saboda ku fitar da 'ya'yan ku kannenku da sauran waɗanda kuke hurɗa da su cikin halin da suka tsinci kansa a ƙasar nan mm, to gaskiya eh, <clears throat> mu yan kasuwa kamar na raga maka eh, mun ji jiki ne mm. jiki hausa suka ce magayi saboda haka gwamnatocin da gwamnatin take kokari ta karin nan mm. ta dauko eh, abubuwa da dama wanda za su taimaki mutanen najeriya musamman arewa amma dai taimakon da duk aka kirkiro da shi to mu sai mu ga gefen mu yan kasuwa bai shafe mu sosai ba gaskiya akwai da wasu bangarorin da muke gani ana cewa an fito da irin abubuwan rifan da nekas da wasu kungiyoyi masu manoma mm. ana dan basu wani package hakan nan amma mu da yan kasuwa traders banda insecurity da ya ci kasan nan gaba ɗaya mu ya shafa kuma kai tsaye banda abun da ya shafi corona aka kukulle kasuwannin mu a jihohin nan gaba ɗaya ba shiga ba fita da yanki hulɗa hanyoyin ƙasar nan gaba ɗaya aka yanki a lokacin da ake 2020 2029 2020 an samu matsaloli da dama duk wannan matsalolin ya shafi yan kasuwa ne kai tsaye abdul fata mu muka fi jin jiki a kulle kasuwa a ce sati kamar kaduna state a kulle da aka kusan wata kasuwannin mu a kulle kuma duk mm. jihohin nan yawanci haka ne sannan kuma ba wani a ba wani ainihin agaji da zai zo taba yan kasuwa kai tsaye sai dai kulle shagunan ku je ku zauna wani dama sai ya fito ya ci abin da zai samu ya ci a yau shine zai fita in ya je kasuwa mai karamin karfi sannan kuma an ce zai zo na gida tallafi kuma kowane iri da yake zuwa ma yan kasuwa babu kaga wannan ya kara nuna mana duk wani abun da ake wannan gwamnati bata damu da ƙananan 'yan kasuwa ba. So bisa wannan dalilai da dalilai da dama na kirga maka na batun Eh, tsaro da sauran sunan ya sa dole ne muka shiga tunani da zamu ni a gefe ina ina siyasa tun farko dama ina ina da a matsayina dan Najeriya ina da dama ne siyasa mm. sannan a matsayina dan kasuwa ma ina da dama ne siyasa sannan kuma a gefen shugabanci da muke na kungiya kuma kungiyar mu tana nan arewa su wanda ita nake shugabantanta ita tana mai zaman kanta mm. to da muka ga haka sai muka ga mu yan kasuwa na north east na'am wato na wancan jihohi guda shida tun da can ne shi waziri fita mm. muka ga ya kamata mu fito mu nuna masa gudunmuwan mu a lokacin da ya kamata mu nema masa mu ba da gudunmuwan mu saboda dalilan da muke da shi shi kasancewansa dan kasuwa ne tun tashinsa shi yana da alaka da kasuwanci mm. abdul fatah ba don waziri yana da alaka da kasuwanci ba da ba zai kai yanzu yana harkar siyasa harkar siyasa yadda ya tashi kusan shekara 20 ya fita gwamnati bai fasa abin da kyau kasan dai akwai alaka da yake da shi na kasuwanci mm. babba to mun mun shaida mun sun kasuwancin da yake mun sun kamfanonin shi da yake sarrafawa kananan yan kasa suna amfana da shi kuma duk sa da yake a nan najeriya yayi yi su yawanci sannan kuma harkokinsa duka na yi da ma'aikata yan kasan nan da kuma yan kasuwa yan nan suke da suke amfana da harkokin shi na'am to na ji daɗi a cikin jawabin ka da kai ka taɓa batun maganan a 'yan kasuwa ba su musamman makana 'yan kasuwa da kake wakilta musamman masu kasa kaya a shaguna da dai wasu abubuwa abin da shafi dai wato a trader wanda mhm. kuma ita gwamnatin nan ta kirkiro shirye-shirye musamman akwai irin misali trade money da aka kirkiro wanda mataimakin shugaban kasa farfesa ya miyo shimbazo <coughs> ya jagoranci wannan raba kudin nan ma kananan 'yan kasuwa sannan kuma a gefe guda kayan maganan corona wanda lokacin ita wannan cuta ta annoba ta corona ta zo ta dabaibaye duniya wanda najeriya tana ɗaya daga cikin waɗanda tsinci kanta a cikin wannan hali na matsi da kuma tattalin arziki matsin tattalin arziki wanda aka zo aka ba da kuɗi aka fitar da su wanda ƙananan 'yan kasuwa suke zargin cewa ko wasu manyan shugabanni 'yan kasuwa da aka ba da kuɗin nan suka yi sama da faɗi suka yi musu haɗiyar paracetamol yau kai ne shugaban 'yan kasuwa gashi nan nan yau ɗin nan muna so ka mm. amsa mana nan tambayan yaya wannan zargi da ƙananan 'yan kasuwa suke yi to eh, ni abin da na sani batun ƙananan 'yan kasuwa ko kuma an ba da kuɗi a batun 'yan kasuwa a gefen wannan ni a matsayina da nake shugabancin wannan kungiya daga ranar dakarun tsaddani zuwa yanzu kuma 11 ga watan eh, ga watan tara hmm. na tara ga watan 11 eh, tara ga watan 11 2021 ina karbi ku shugabancin kujeran nan a wancan lokacin eh, a wancan lokacin amma kafin lokacin ma ina rike da kujeran a na riko na'am duk wasu window da shi shugaban kasa ya kawo don taimaka ma yan kasuwa ya kawo su ne wanda za a yi shi abin da ake cewa online ni wanda ni na sani kenan hmm. wato covid-19 eh, mene abubuwa da akwai fakijin da ya sa wanda za a shiga cikin wayoyin yanar gizo a je ka kai abu sa application ka dora <clears throat> sunanka da account number ka da nime naka kai abubuwa su baka mm. to a label din mu yawanci abin da muka ga aiki a lokacin gwamnatin Buhari wanda kuma wannan dalili ya sa ma mutanen mu a nan arewa kusan jihohin mu nan gaba ɗaya yawanci yan kaso mu kananan masu kasa kaya ba su da ilimin shiga cikin wayoyin su su shiga wannan yanan gizon su je su samu wannan application har su je su samu su ce wannan moriya. Mm. wannan mutane da yawanci ba su da wannan masaniya a yadda za su shiga abubuwan din mm. so a lokacin mun je mun ni a shugabanci na ɗauki mutane na mun je mutanen da ya abun ya shafa mun je mu roƙe su su ba mu dama mu kawo musu mutane ƙananan 'yan kasuwa waɗanda za su amfana da wannan windo na abun da shi buhari ya kawo wannan na tallafin nan wanda ake ba da 750 covid-19 komai abun ya soma a so manta abubuwan kubin 19 ne wanda ake bar shi lon haka eh hmm. wanda za a biya kan lokaci na yi magana da su directors na abubuwan din na zauna da su mun je <clears throat> sun bani damar ku canjin kasu na mutane a jihohi shida nan na jihohi sha tara nan na kasu na mutane dubu uku da kusan ɗari hudu kowace jiha kusan mutum ɗari biyu na je na rijistan dukansu na zo na loda musu a kwamfutan suna mutane dubu uku da hudu kowace jiya kusan mutum 200 biyu da datan su da komai da komai nasu mun zo mun ba su na covid-19 kaman ko farkon karshen 2020 ne ko 2021 hakan nan dai mm. don a taimaka mutane mu mano yan kasuwa masu kananan kaya da ɗari bakwai bakwai din so amma na son gaya maka mun bibiya mun bibiya mun bibiya abinda ni na ga a cikin list da muka ba nan gaba ɗaya in ban manta ba ba mutane mu suka samu ba zai shiga mutum 30 zuwa 40 ba a cikin mutum 3,400 a kowane suka ce mai sai ka ga jiha guda kaga mutum ɗaya ne ya samu a cikin list kuma duk yana gaban su mun bi mun bi daga baya muka ga abubuwan ya zo ya kasa yin tasiri mm. tarama na ga mutum ɗaya fita a cikin list da muka ba su yobe na ga mutum ɗaya fita mai duk eh, gombe ma na ga mutane ko bi suka fita mm. adama mutane sun kai goma ne ko na suka fita to a abuja akwai wasu mutane kaɗan wanda suka shiga suka ɗan fita anan a cikin mm. list da na bada so amma duka suna masu fita ba ni abin da na sani kenan sannan eh, wanda kudin da kace mataimakin shugaban kasa yake barwa tireda moni tireda moni mm. kudi ne wanda mu a kungiyance ba a tuntube mu ba ba a bi wajen mu ba yadda ka gani ma kamar gani an jan ɗauki kudi a hannu a shiga kasuwanni mm. ana tara mata ana ba su naira dubu goma goma na'am wannan ni na sani fa mm. wanda daga kun ake kuma wannan ba ta inda ya tocin namu mu mun ga ana lokacin da muka so mu gani wannan faki ma mun gan shi a kudu ne to ana bin kasuwoyi na gefen yarbawa can kudu dai ana bi muna kallo a media suna rabawa 10 tan 10 10 ana layi ana karba mm. to sun dan shigo arewa haka sun yi shi haka na sati a wasu jihohin da muke gani amma dai mu a matsayinmu na shugabannin kungiya ba wani takarda ba wani bayani da ya zo mana officially cewa mu 'yan kasuwa da muke leading kungiyoyi na jama'a karkashin mu ga wani window da za a zo mu zauna mu discussing da su su mu damar don mu taimaka mutanen mu ba mu samu wannan ba gaskiya kuma muna ta kiraye kiraye muna ta kokawa muna nuna matsalolin da muke ciki amma dai ba mu samu wannan wannan dama din ba yan kaso yan wasu yan siyasa suke amfani da kwatan mu ne ko wasu daban ba sani ba akwai tazara mai yawa tsakanin ko yan kasuwa tare da ita gwamnati na rashin tuntuba game da wannan wannan shine babban matsala da muka samu gaskiya to alhamdulillah bari in komar da mu baya kadan a cikin tattaunawar tamu a mun yi magana ba kai batun maganar cewar kungiyar ku na yan kasuwa na arewa maso gabashin Najeriya da kuka siya shi Alhaji Atiku Abubakar fom din mm. tsayawa takarar shugaban kasa bari mu koma shin sau da dama kungiyoyin yan kasuwa wani mm-hmm. irin gudumawa suke bayarwa a lokacin zaɓuɓɓuka sau dama mun ga yadda aka yi aka tara wa lokacin zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa lokacin zaɓen shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a farkon zangon sa mun ga yadda aka ringa sai da kati ana sayan kati ana tutturawa wani ya tura dubu ɗari dubu goma mai mm-hmm. abu kaza wani irin gudumawa ƙungiyoyi ko kuma musamman ku 'yan kasuwa kuke bayarwa a kowane zaɓe idan ya zo. gaskiya ai kusan duk wasu in an tashi siyasa kamar yanzu mm. duk yan siyasa nan suna alfahari da yan kasuwa suna da yan alfahari da yan kasuwa don nan ƙuriya take mm. yan kasuwa suna da yawa kuma suna da faɗa a ji mutum ɗaya ɗan kasuwa na zana shagonsa zai iya samun ɗan takarar sama da ƙuri'a ɗari don shi kansa familin shi da kuma yaran gidan shi da shagunansa da ke hannun mutane duka suna amsar din shi sannan kuma dan kasuwa ne yake da siyasa duk wanda zai zo sayan kaya sa to zai hada da kalamai na siyasa mm. a nan ma zai iya ma kamfe saboda haka yan kasuwa suna fitowa su yi biyayya musamman kama abin da ya faru a lokacin 2015 nan kamar da ka faɗa mutanen mu na arewa sun zaɓi shugaban kasa Muhammadu Buhari 200 da duk wasu dabarun su da roƙon Allah da mutane za su yi da taimaka masa da wannan kuɗi ta gefen wayoyi ba 'yan kasuwa kawai ba abin da hada da 'yan arewa kam da manoman da 'yan kasuwan da 'yan acaba 'yan keke na fef da direbobi da sauran leburori masu aikin karfi ma saboda tsammanin fatan in allah ya kawo buhari a mm. matsayin dan talaka shi ma na gan shi kaman irin mu ne duka muna tare da shi ya san ciwon ya mace hausa suka ce sai mace ya san damuwan talaka ya san kuma hanyar da zai warware kuma ya yi ta alkawura yayin da ke kamfe ya yi ta dan ba da wani kalamai a cikin jawabin shi wanda zai kara sa mutane su sa rai lalle an in ya zo za a samu sa a samu sauki ya sun damu mutane to mm. amma aka zo aka yawanci in an zo an kafa gwamnati yan kasuwa sai a zo a bar su da abin da ake cewa wai an tura mota da ku amma kuma ta fesa ku da farin hayaki ta tuya abunta to yawanci ina faruwa da 'yan kasuwa ya ɗauki tsayawan tarihi a siyasance hmm. wannan mana daga cikin dalilin da sa muka ce to ko don muna nesantar da kanmu da gwamnonin da kuma shugabannin da ake zaben ne akwai third party tsakanin mu shi sa watakila ake samu wannan gibin muka ce to bana bari mu a samu mu zo mu manna kanmu da wani dan takara da muke gani ya sun ciwo tun farkon fari ya zama muna magana da shi kai tsaye babu labule hmm. ta yadda shi nan watakila in Allah sa an samu gwamnatin nan muna da yaƙini ba mu da third party hmm. shi sa muka ga muka tashi tun farkon kafin ma ce zai tsaya muka ce shi fito ya nema don lokaci na cewa a 2021 nan ko zai tsaya ko ba zai tsaya ba mu jiyoyi shida na muka shawara kuma mu yan kasuwa zalla ba ruwanmu da maganin yan siyasa a cikin mu yan kasuwa ne hmm. muka zauna muka yi miti muka shida kungiyar nan ta jihohi shida wanda kuma yanzu jihohi shida nan kungiyar ta mamaye duka wayannan jihohi sha tara domin duk na akwai northwest business community atiku support akwai north central eh, support business atiku duka an kafa su sannan za akwai nigerian business community ma wanda suke yi duka gefen atiku duk wannan kuma banda nosis din kenan da aka saya ma atiku form eh. wannan kuma gaba ɗaya 'yan kasuwa ne waɗanda suka shiga don su samu su kusanci waziri mm. da fatan allah ba shi ya sun matsalar najeriya ya san tattalin arzikin ƙasar nan yadda yake ta ba da wahala musamman ka duba yadda mu na naira da ke ta mutuwa wanda yana daga cikin abin da ya durkusar da 'yan kasuwan gaba ɗaya mm. don yana zuke karfin jari mutum mutum yana da kudinsa miliyon ɗari da zai iya so mota goma yanzu miliyon 100 ba zai saya mota biyar ba mm. sannan kayan ya zo ya tsadar ciniki ya koma baya sannan kuma banda haka zai dauki gaba kuma dora wa yan kasuwan in kayan ya tashi sai ku tuku yan jarida da sauran jama'a dinga cewa yan kasuwan suke kara farashin kasu suke kara farashin alhali kuma ana ganin yadda matsalan take tasowa mm. kudaden mu ne sun riga sun mutu wasu kayayyaki sai an so daga waje sai an canja kuɗi a kawo mm. wasu abubuwa kuma an ƙara irin haraji harajin kaya da ake ƙarawa da tsarin kuɗin mai da matsaloli kan hanyoyi da ake fama duka yana tattaru da ɗoru akan kaya mm. sannan gwamnati kuma babu wani gefe da za ta tsawata don a samu sauƙin wannan abu duk laifin sai dawo ma kan 'yan kasuwa 'yan kasuwa kuma a gefe ɗaya suna nan suna shan azaba na rashin ciniki da damuwan da ke gabansu to akwai ga shi muna cikin tattauna nan ga tilin tambayoyi suna ta shigowa cikin shafin mu zuwa yanzu muna da kusan sakonni kusan biyar <laughs> amma dai daga cikin abin da yake ya ja hankali shine ana maganan cewar menene alakar wato kungiyar 'yan arewa wato kungiyar 'yan kasuwa na arewa wannan traders wato a arewa traders din nan menene alakanta da siyasa wanda an ga cewar a kwanakin baya an yi abin jafi taron siyasa wannan kungiya ta ce tana waje kaza wanda har anan ma a kafafen wata labarai mun sa samu wasu wanda suka nuna cewa su suna goyon bayan su ga dan takarar wato a jam'iyyar APC a suwa Jubola Ahmed Tinubu wanda kuma ka mm-hmm. shi ka idan na fahimci jawabin ka tun a farko kayi maganan wato wancan notice din kasancewar ma saboda kar a siyasantar da ita wannan kungiya ta mm. arewa traders ya zama na cewar kuka fita ma'ana mm. kuka bar waccar ta zama a cikin kungiya ne mai zaman kanta mm. amma waccar kuma ita ce wanda kuke 'yan siyasa 'yan eh, kasuwa ne waɗanda suke da sha'awan goyon bayan wani to menene alakan ita kungiyar arewa da harkan siyasa to kungiyar arewa traders tana da jiyo goma sha tara kamar da na faɗa ofis nata kuma yana na a abuja sana mm. da iyayen wato board authority mm. mutane guda kuma da tabai wanda su suka kafata a kusan shekaru goma da suka gabata ita ba ta da alaka da siyasa gaskiya ita an kafa ta ne don aƙidan 'yan kasuwa ne mm. ta kare muradin 'yan kasuwa ta nemi haƙoƙinsu da sauransu kamar yadda dai kowane mutane suke da kungiya ita ma tana aka take a tsarin mulkinta tana da tsarin mulki constitution mm. tana da kuma eh, eh, eh, certificate nata tana da komi nata siyasa kuma a tsarin ta ba ta da alaka da siyasa mm. kowane ɗan jam'iyya na da haƙƙi a cikinta nata ne nata ne don ita mm. ba ta da siya ba siyasa ne ya kafa ta ba dan apc na cikin ta dan pdp dan yana cikin ta dan ad dan labour dan kwankwaso duka kowa zai yana da haƙƙi a cikin wannan kungiya mm. saboda haka ita kungiyar tana zaman kanta ita ta yan kasuwa ne to amma me faru a kwanakin baya wasu bangare daga cikin ita wannan kungiya ta arewa traders din suka suka suka goyi bayan wani bangare kuma to in nan mun ga abun nan yadda ka ganshi mu ma ka mu ganshi a matsayin mu na shugabanni muka ga wani mutum ya tashi ya kira kansa shine ya kira kansa abun mamaki mamaki har ya ma manna wasu hotuna yana goyon bayan wani dan takara wanda yake suke suka rubuta kuma su executive national executive ne wanda kuma duk national executive na na arewa tare da babu kuɗi daga cikin su sannan kuma ba a tuntubi uwar kungiya ba ba tuntubi inda taben kungiya ba inda taben kungiyar mutane goma dr bature abdulaziz na ciki da wasu shugabanni yaye da suke jihohi daban-daban hmm. suna nan suna sun ma sun tuntuɓe ne ni nake ko kuma da sani na ce ban sani ba da sanin su ake ba da sanin su ake yi ba saboda haka wannan abubuwa mutane da sun kirkiro shi ba tare da sanin kungiya ba da yawon kungiya ba wannan kuma mun laifi ne a su shi na kungiyan nan ya sa a matsarin kungiya hmm. a tsarin mu da muka zo muna da haƙƙi kowa ya siyasansa amma kar a sa sunan kungiya a ciki na'am kowa yana dama yana ra'ayinsa kowa a ra'ayinsa zai iya je jam'iyyar da ya ga dama amma in an shigo ofishin na kungiya mm. to ba za ga alamun jam'iyya ba to kowa zai iya yana da haƙƙi zo shiga eh. saboda haka amma in an fita kowa je ra'ayinsa to abun bakin ciki sai muka ga wasu sun zo sun nuna suna amfani da sunan kungiyar nan ta ta arewa mm. da sunan suna supporting wani dan takara wanda kuma wannan abun bakin ciki ne wannan kuma in ka duba akwai rashin aikin rashin hankali a ciki akwai rashin tunani akwai kuma ko wasu jahilai ba za su yi abun da suka yi nan ba don siyasa kan zo ta wuce kuma siyasa mace ce mai ciki ba a san wanda za ta haifa ba nan da ka ɗauki ka ta ta ta ka da kake tankarar ita wani siyasa zai wuce gibarta ka zo ka dangata ta da wani dan takara da sunan yan kasuwan ga faɗin yankin nan da wanda baka musu adalci ba ba tare da yawun su ba kace kana kuna supporting wani kaza mm. to in kun je kun faɗi a wanda kuka bin nan fa baka je ba kungiyar ka cikin cikin cikin bala'i ba samu masu yan kasuwa to da yan kasuwa suke maka biyayya suka yadda mm. kai wannan akwai abu bakin ciki a ciki akwai rashin tunani a cikin harkan to zuwa yanzu akwai wani mataki da aka dauka domin yau tukar hanci akwai mataki na ɗauka gaskiya akwai matakai muna da legal action don da siyasa mun lokacin siyasa zo in an dauki abun da karfi to sai ga siyasa zai zo shiga wani bangare a zo a ce a shiga a da shi wani abu daban amma muna da tsari muna da dokoki mun zauna miti mun tattauna muna bin tsarin dokokin da za a ladabtar da waɗanda suka aikata wannan abu kuma muna nisantar da kanmu mu shugabanni wannan abu da ake ba da yawon mu ba sannan membobinmu kuma mun ba su free muna gaya musu mu shugabanni ba mu ka kawo wannan abu ba kowa ya kwantar da hankalinsa kuma za mu bi mu ga in Allah da mun kare mutuncin ita wannan kungiya mun kare tsarin mulkin ta kamar da aka rantsar da mu aka zaɓe mu sannan mun kare mutuncin da mu hmm. ba za mu yadda saboda wani sun zuciyan shi na personal interest da ake cewa ya zo ya amfani da sun zuciya ya zo ya halkar da mutane a cikin wasu yanayin da shi saboda bukatansa shi kaɗai ka gwanin ba daidai ba ne to mun ɗauki matakai mun naɗa kwamiti kamar da tsarin mulki ya faɗa mu rubuta musu wanda suka yi wani abu ga abubuwan da suke ciki wanda ba daidai ba ne to insha Allah ba zai daɗe ba za ku samu sakamakon hukunci da ya dace da abun da suka aikata a tsarin mulki. na mu koma kan shi dan takara alhaji atiku abubakar kasancewar ka da jiha daya tare da shi wannan dan takara kuma alaka ta kasuwa kasuwanci ta hada ka da shi wasu ababe kake ganin cewar ka sani game da shi wannan dan takara Alhaji Atiku Abubakar wanda kake da yaƙinin zai iya mulkin ƙasar nan kuma zai iya kai ta gaci hmm. to eh, maganan Atiku a matsayina dai na mashugaba da muka magana yanzu na siyasa ina son gaya mutane ina maganan siyasa a matsayina na alhaji ibrahim 86 wanda muhammad 86 <laughs> kuma ina nini mataimakin shugaban yan kungiyar nan na business community na arewa maso na gawar wanda aka ɗauka saya ma atiku form wanda shugaban na dr dalatun funa kaji yana gombe eh. da kuma national secretary mu yana yana shi ma gombe yana adamawa so a wannan gefe zan iya maganar siyasa ba mm. ina magana sunan arewa ba nan saboda haka atiku abubakar Eh, dama ni na muna adamawa tare da shi samar shekaru talatin tun kafin ya soma neman tun yana neman gwamna mm. allah ba shi gwamna daga nan kuma ya zamanto ba a rikar shi a gwamna ba sai obasanjo pikin din shi ya zama mataimaki so tun kafin ya zama gwamna dinnan muna tare da shi allah sa mutum ne wanda yake da dottaku mm. shi tun farko duk mutumin da yake tare da atiku da wuya ka ga sun bata saboda yana da haƙuri kuma bai da kyashi wajen yi wa mutane abubuwan alheri ina ma soma mutane alheri tun tasin sai da niyya dai ya taimaki al'umma tun tashinsa a siyasance in ka duba adama wannan mutane da yawa dalilin shi ya dan daga su tun ma kafin yanzu hmm. don bana mantawa adamawa mataimakin shi nan da ya zama boni haruna ya zama gwamna shekara takwas adamawa na daidai kaga shi ba musulmi ba ne kirista ne adama kuma mutum lokal gamman caman ya nema a hmm. wancan zamani amma Allah ya sa zalilin atiku ya zo mai da shi gwamna hmm. kaga wannan ya nuna maka irin niyyar shi akan mutane sannan kuka duba gwamnan taraba jolin yami kaga a lokacin shi ma na mitin zai neman zai nemi ya tsaya senator a tuka ce ba sanata za ka zaba za ka zama gwamna a taraba kenan nebos din adamawa haka kuma eh, gombe kuma ya taimaka musu goje hmm. da sauran irin mutane da daga Adamawa ta hanyar ministoci wanda kasa ne nake gaya maka hmm. kamar kananan mutane Adamawa wanda suka taso wanda ya gina ya gina ya gina hmm. Allah kaɗai san iyakansu to tun daga lokacin ni na ga yana da kyakkyawan niyya kan mutane ni shi sa kawai nake so shi tun a lokaci in ya samu dama yana taimaka mutane kowane lokaci hannunsa a buɗe yake kuma a tiku irin shi na da wahala yanzu duk mutum ne wanda yake baya biyan sharri da sharri hmm. mutum ne wanda za a musu sharri sau ɗari amma ba za ka ji magana ba kuma in ya samu dama ma zai maka alheri hmm. yana da niyya mai kyau yana da buri a sa da yake gaya mana akan cewa ke gaya mu duniya cewa shi da ma dan talaka ne a cikin talaka ya tashi sai Allah ya daga darajar shi so shi ma so yake ya ga dan talaka ya fito da talaka a cikin talaucin da yake ce ya taimaka masa suna da halayya dai masu kyau wanda ya kyaman mutane bai da kuma gudun jama'a yana da kokari kuma akan niyansa mai kyau so akan wannan ne a siyasan adama a matsayin dan kasuwa ni ba rabu da shi tun a lokacin muna dan mu'amala da abin siyasan sai zan zo masa ba don wani abu na nashi ba hmm. amma dai ko don naga shi yadda yake dinnan ina taimaka mutane irin wayannan don watakila sun samu dama ka taimaki jama'a eh, yau ra'ayin ya zo ɗaya su ma in ka taimaka ka taimaki jama'a za a samu duka karuwa za a samu lada. Kwarai da gaske Alhaji Ibrahim Etisis muna godiya sosai yanzu zamu mu dan je hutu rabin lokaci alabashi don muka dawo kuma shirin sai ya daura. masu kallon mu shirin siyasar ma'ayo kenan wanda ke zamu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan bambirin tarayya abuja idan kuna biye da mu kun da ji irin yadda tattauna namu take kasance tare da alhaji ibrahim 86 wanda yake kuma dan kasuwa ne kuma wanda yake shugaban wato a arewa traders association na ƙasa wanda kuma north east business community wato arewa maso gabashin najeriya waɗanda suka sayawa dan takarar jami'an da pdp alhaji atiku abubakar fam din tsayawa takara a yanzu kafin mu je wato ga ɗaukan wayoyinku bari mu je mu dan huta alabashi na dan wani lokaci don muka dawo kuma shirin sai da sai mu ce a dakace mu. kuma ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa faɗakarwa nishadantarwa da kayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen hausa tashar talabijin ta kaftan tv ta yunkuro da karfinta domin gamsar da ku tashar kaftan tv sabuwar duniya a tare da ku ga Kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo fadakar ilimin nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa. Eh kaftan TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo. kaftan TV na Hausa. Ga kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Ga kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Ga kaftan TV na Hausa. Mu ce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Ga kaftan TV na Hausa. Ba mu nan mu fito ku Shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum. Kakaftan TV na Hausa. Faɗakar ilimar nishaɗarwa ayyukan mu suke a kullum. Kakaftan TV na Hausa. Mun kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum. Kakaftan TV na Hausa. Masu kallo kai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa. Kakaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kaba. tv na hausa san ba kamar mu a ta shoshi ga kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ga kaftan tv na hausa inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi ga kaftan tv na hausa mun ji das kuma mun zamo das fagen broadcasting ga kowa eh kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kaba fadakar ilimar nishadi masu kallon mu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu a yau wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babbirin tarayya abuja idan ka kunna tashar idan ka kunna talabijin ɗinka dai a yanzu kana kallon tashar nan ne na kaftan tv hausa daga nan babban tarayya abuja inda shirin siyasar mu a yau ke tattauna tare da alhaji ibrahim muhammad 86 wanda yake shugaban 'yan kasuwa na arewa traders association wanda yake hamshakin dan kasuwa ne ya jima yana gwagwarmaya a hafagen kasuwanci a ƙasar nan alhaji ah, barka mu da dawa barka da to alhamdulillah har yanzu dai kafin mu tafi wata rabin lokaci mun fara magana dangane da abin shafi wato harka na abin shafi shi wato dan takarar alhaji atiku abubakar kasancewar mm-hmm. wato jihar ku wani irin gudumawa kuma ya ba wa 'yan kasuwa kuma wani ya kini kake da shi cewar a mm-hmm. matsayinsa na dan kasuwa idan har allah ya bashi nasara zai iya mm-hmm. kulawa da 'yan kasuwa to alhamdulillah eh, abun da yaƙinin da muke da shi in allah bayi nasara zai kula da 'yan kasuwa saboda shi kasancewansa ɗan kasuwa ne mun taɓa kai masa ziyara a gidan shi wata bana mantawa muka gaya masa rinka da daga abun da yanin da muka shiga ciki a ƙasar nan na batun yanayin tattalin arzikin ƙasa 'yan kasa suna jin jiki mm. muka ga masa damuwar mu magana guda biyu mana ya ce mana to shi 2019 ya je kano neman ƙuri'a ya gaya wa mutanen kano cewa fa su sani eh, zaɓen da aka shigo na 2019 a lokacin ya ce shugaban ƙasa muhammadu buhari su sani shi ba ɗan kasuwa ba ne mm. kuma bai da masaniya akan wasu abin da kan kasuwanci shi tashinsa tashinsa abin da ya sani abin da shafi aikin soja ne da kuma fawa irin harkokin soja amma hmm. gefen kasuwanci yadda za a juya wani abu ya zama wani abu yadda za a tallafa ma gefen business kam bai da shi ya gaya wa kalmar na gama shi magana na adama mun je mu yan kasuwa muka mishi wani ta'aziyya lokacin aka samu ne sai ya kawo misali da Kano ya ce wa mutanen Kano na je na gaya musu fa sau uku na cin su shi Buhari ba dan kasuwa bane ne shugaban kasa buhari lokacin da zaki ba dan kasuwa bane a mutanen kano suka yadda suka zo suka ga aka hada aka zo aka zabe shi to yanzu ni me zan ce abin da ya ga mana kenan to wani abin da ya biyo baya kaga wannan shi bai da abin fada faɗa domin shi ya san cewa shugaban da yake shugabancin a yanzu bai da abin da ya sani a gefen harkan kasuwanci mm. kuma mutum yana yin abu ne akan abin da shi ya sani zai dan san yadda zai taimaka ko kuma ya nemi yana sai sani ko kuma ya nemi wanda suka sani ya dan su ba shawara amma dai shi ya yi yakinin wannan hmm. saboda haka mu abin da zai ga mana yanzu ga shi ya zo tun da mun zo muna son shi muna so fita ya nema in ya fito yana neman Allah bashi mu je daga yanzu mu ya gaya mana mu yan kasuwa na ma arewan gaba ki daya mu je mu samu konzaltan su zo su zauna mu zauna da su mu zauna mu rubuta mu fito littafi mu bashi wanda yake nuna duk bukatun mu yan kasuwa na ne nan arewa irin ka irin namu lebur din mm. daga daga bukatunmu a federal gamma wato gwamnatin federal gwamnatin tarayya mm. da da bukatunmu a gwamnatin jihohi a gwamnati a mataki na jiha da bukatunmu a mataki na kananan hukumomi duka abin da mu 'yan kasuwa na arewa muke da bukata da mu da bukatunmu duka mu rubuta mu samu consultant mu filing Eh, littafi wato eh, tagadda wanda zai zamanto wannan shine bukatunmu tun daga yanzu mu haɗa da masana su zo su bashi mu zo mu haɗa mu je mu bashi wannan littafi wanda idan Allah ya bashi shi ya duba wani littafi ya ga ta yadda zai soma taimaka ma damuwar mu yace sabanin da in sun shiga gwamnati ba akwai communication gab tsakanin mu da su mutanen gwamnati to maimakon su zo su san damuwar mu su yi aiki a kai sai su nemi wasu 'yan boko su ba su yi consulting abin su zo su yi consulting su kawo musu shawara irin taimakon da za su yi mana mu 'yan kasuwa hmm. so a wannan gaban sai ce watakila mutane za su yi su kawo mana report mu mutanen gwamnati watakila wannan report din bai zo daidai da ku damuwan ku ba muku ba za mu gane ba saboda ka sai mu ɗauka muna aiwatar da shi ba tare da watakila abin ya shafe ku ba mu hmm. saboda haka muna samun connection amma tun da kun kafa kun haɗa kanku irin wannan union naku kun samu direction to shawaran da yake ba mu riƙe wannan kungiyoyin namu ba amma don siyasa ba ko siyasa ya wuce mu dinga maintaining ko wani gwamnati ta zo mu haɗa kai muna tinkaran kowa da buƙatunmu. sannan kuma yanzu mu fito da abin da za mu bada a bukatunmu a kansu tun daga yanzu yadda in sun shigo za su yi aiki a to zai taimaka mana so kaga wannan abu guda biyu da ya nuna mana illan gwamnatin da take gabatowa ba ta san bata son damuwar mu ba sannan mu ma a yanzu din da muke zuwa mu haɗa kanmu din ya bamu shawarar da zamu yi shi ma da kansa ya taimaka mana in so kaga wannan ya bamu eh, tabbacin cewa gaskiya yana zuciyan shi yana kanmu kuma da niyan zai ma yan kasuwa din abin da kamata muddin mm. muka haɗa kanmu din muka je muka nuna masa ga bukatun in Allah bukatun min Allah ya bashi kuma na tabbata shi ma kashi 30 ko 40 cikin 100 na damuwar mu din shi ma sani tunda dama yana cikin mu na'am to a ina gani yanzu lokaci ya yi da za mu bude wato a kiran waya domin masu kallon musu su masu shigo su ba da guduma wasu. masu kallo yanzu kamar lokaci da da mu sanya muku lambar na aka akwatin talabijin ɗin ku wanda za ku iya kiran mu kai tsaye domin bayyana na ku ra'ayin dangane da abin da muke tattaunawa amma dai muna kara jan hankalin masu kallo tare da fatan idan aka kira ba za a faɗaɗa ba za a ringa takaita kira ɗin sannan kuma ba za a mai da martani akan kiran wani ko kuma a ci zarafin wani ba wannan shiri na siyasa shiri da ke ba 'yan siyasa dama su zo su sai fili su bayyana nasu ra'ayoyin tare da muradunsu da kuma manufofinsu ko na wasu 'yan takararsu ko kuma da ya makamantansu don haka shiri ne na kowa da kowa ba shiri na apc ko na pdp ko na sdp ko na labour ko kuma na wata jam'iyya ko na npp ba ne na kowa da kowa daga inda kake kaf a fadin najeriya duk inda kake kana iya zuwa kai maka zo ka bayyana naka ra'ayi tare da fatan zamu gudu tare mu kuma tsira tare to wannan haka yake shirin siyasar mu a yau kenan wanda yake zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babbirin tare abuja ga dai lambar wayan na akakwatin talabijin ɗinku kuna iya shigowa cikin shirin kai tsaye domin bayyana naku ra'ayin wanda a shirin muna tattauna tare da alhaji ibrahim 86 to ga kiranmu na farko a cikin shirin na'am assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam barka dai da wa muke tare kuma daga ina da lurwanu turawa to malam lurwanu turawa daga ina kake kiranmu lurwanu turawa giwa to giwa daga jihar kaduna ka dan rage sauti akwatin talabijin ɗinka eh na tashi gurin yawwa to ina gudunmawarka a cikin abin da muke tattaunawa Eh, ana tattauna kan kasuwanci ne ko to lallai ka dai tsinci wajen kasuwancin kenan eh nan kawai daga ƙarshen na tsinta lokacin da kake to ina gudunmawa ka kan abin da ka ji to lallai muna fatan Allah ya kawo mana shugaba wanda zai gyara ingancin kasuwa da sauransu hmm, amin ya Allah shine kan muna mabako kuma barka da zuwa Allah ya sa kuma gida lafiya to amin mallan rano muna godiya tare da wannan gudumawa taka Allah to malam lirwan turawa daga giwa na'am assalamu alaikum wa alaikum salam barka dai da wa muke tare kuma daga ina kana tare da nafi'u hamisu dan waru daga jihar kano karamar hukumar fage to barka da shigowa mutanen fage daga jihar kano ina gudu marka cikin shirin yawa shi wannan babban bako wani muna masa a jeri kuma wannan gidan talabijin da ku shi ma muna masa a jeri don muna jin daɗin wannan program da ake yi to muna godiya allah ba zumunci ko muna mai a jiran adamawa ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya kuma shugaban ƙasar mai jiran gado da izinin Allah mu ɗan jihar Kano in Allah ya da mun ji bako ya mana kalubale kan a ciku ya mana magana mu ɗan kasuwa ne. Wurin mm. sha allahu wannan karin da izinin Allah za mu yi masa halarci za mu zaɓe shi ko za mu fatan alheri ko za mu kasa da da izinin Allah sai ya zama shugaban ƙasar Najeriya. tun Allah ba da sa'a. kuma kungiyar ta kasuwa muna musu fata a yari tunda mun kai shi a cikin dan kasuwa ne muna mun san ba mu ji kunya ba a kan kasuwancin mai kuma ma aka gwamnati ne ma'aikatan gwamnati ma ya taɓa aikin gwamnati mun san halin da ake ciki mutum ne ba mai tashi ba mutum ne mai taimakon jama'a mm. in Allah ya tabbata ya zama shugaban ƙasar Najeriya. To muna godiya da wannan gudunmawa taka. to na fi na gode mala hamisu muna godiya da wannan gudumawarka daga can wato a fage a jihar kano to muna godiya na'am assalamu alaikum warahmatullah to barka dai da wa muke tare kuma daga ina eh, to mutanen yola a can jihar adamawa barka dai ina gudumawarka a cikin eh, shirin to ni abun da nake zo na faɗa nan ina so jaddada ma alhaji ibrahim na'am ina so in ce masa to godiya ga ubangiji mm-hmm. Allah ubangiji ya kara masa lafiya ya kara masa lafiya to amin eh shi ne kai ma Allah ubangiji ya kara maka nasara to muna godiya duk wannan shauki ne na jin daɗin abin da aka tattauna shi ne kake mana wannan addu'a wallahi wallahi da daɗin maganganun su gaba daya to muna godiya Allah ba zumunci eh to Allah wani da bar zumunci na gode sosai to muna muna godiya <laughs> na'am assalamu alaikum rahmatullah alaikum assalamu warahmatullah to barka dai da muke tare kuma daga ina kana magana da Shabi Idris daga garin Gurgu Isfar local government Yoba State to barka da shigowa ina gudunmawar ka a cikin shirin eh to gudunmawa ta shine ina babban bako barka da zuwa to yana amsawa to amma kuma akwai abubuwan da nake so in dan yi tambaya a kansu na'am ita wannan kungiya ta arewa trading abin nan din ta killace kanta iya ɗan takarar pdp ne ko kuma akwai wani tsare-tsare da suke dan yi da sauran 'yan takara irin su kwankwaso obi da kuma shi bola ahmad tinubu to ina jin kaman idan kana biye da mutum farko shirin watakila baka fahimce mu domin ko ya raba kungiyar ita arewa shi sunansa ne su sunansa ne shugaba to amma babu maganan arewa a cikin harkan wato mara goyon bayan atiku abubakar Okay. Eh lalle babu wannan maganar ba mu yi wannan ba kuma ya ma kauce ma shiga wannan maganar. ok ok yanzu yanzu bayan hakan to abin na ke son fahimta ai ya yi maganganu ne tsakanin alakan shi da bola ahmad tinubu da wannan atiku abubakar a matsayinsa na dan kasuwa ba eh eh na'am to muna godiya tare da fatan zaka zaka ya to muna godiya zuwa an jima da insha Allah rabbi za mu sanya wannan hira gaba ɗayanta a wato a channel din na YouTube channel din mu insha Allah rabbi za ku samu wannan tattaunawa cikakkiyar ta insha Allah rabbi Na'am assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam barka dai Assalamu alaikum warahmatullah. To, wannan ya Na'am, assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. To ga kiraye-kiraye don ku suna ta shigowa amma kuma muna ta samun tangarɗar na'ura tare da fatan za ku ci gaba da kiran mu. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. to shi ma wannan kira ɗin ya samu da tangarɗar wato na'ura ga dai lambar wayan aka akwatin talabijin ɗin ku kuna iya kiran mu ku shigo cikin shirin kai tsaye domin bayyana ra'ayoyinku dangane da abin da muke tattaunawa inda kuma a halin yanzu za mu iya cewar kusan shiri ya riga ya yi nisa duk da ma dai ga kiraye kirayenku suna ta shigowa na'am assalamu alaikum rahmatullah eh, wa alaikum salam barka dai da wa muke tare kuma daga ina Kana magana da yaron da yana kira ku daga Abuja Dr. Solomon. To Dr. Solomon barkan ka dai ina gudunmawar ka a cikin shirin. Gaskiya na ji daɗin maganar ku a kowane lokaci ka je da babanmu wai gaskiya muna musu dubbun gaisuwa. To baba yana amsa ranka da ana gaishe ka. Magana gaskiya muna godiya kan ka To muna godiya Allah ba zumunci. Tun Allah ka rinka kirawo hankalin samari da yan Najeriya mu gane ina ne yanzu da za mu to din a matsayin nan da nke likita in mm. na nuna maka ko na faɗa maka irin ababen da suke fara asibiti kai wannan gwamnati din ta kai ce subhana da za a iya a kira ka ce ka yi aiki ka fi zo in baka kuɗi har a yi amma mm. yanzu da ina za ka je ka fara nawa ne za ka je ka karbi kayan ka ce za ka yi aiki ka za a biya ka kuɗin ma ina yake ma to ka duba wa'annan ababen ka abin ta kai gaskiya addu'ar mu muna addu'a Allah ubangiji kuma mu wanda zai rike Najeriya to amin yaran Najeriya kuwa mu gane abin da zamu nufa yanzu mm. gaskiya this very very painful gaskiya ne Allah to amin duk ta kira shi wai isko kunnin ji ya riga ya ina ne yake dosa kuma in Allah da asken da ya bamu za mu bi wannan hanya abin da za mu faɗi ne a ba sai mai hankali Dr. Salomo idan na fahimci magana kana magana cewa in kunne ya ji jiki ya tsira kenan shi kenan <laughs> an gama ma to muna godiya Dr. Salomo ka saboda fassara magana to muna godiya na'am assalamu alaikum rahmatullah alaikum wa alaikum salam barka dai da wa muke tare kuma daga ina muna tare da Ahmad Ibn to mutanen plato ina gudunmawar ka a cikin shirin eh, na mai matukar farin cikin sauraron wannan shirin da kuke yi to muna godiya mutanen plato a gudunmawa ta da zan baya garta nana ta nima goyon bayan wannan bayani da wannan bawan Allah yi wannan baba namu na'am game da shi mataimakin kama eh, da shi a Atiku Abubakar mm. Tun da mu ma yan kasuwa ne na'am kasuwanci a kasar nan yanzu ya rukuce kwata-kwata a shekarun nan mm. amma mu ɗan kasuwa wannan bayanin da ya zai ɗan kwanta mana da hankali kuma muna goyon bayan shi wannan ɗan takara ramu a cikin abubakar mana Allah ya ba shi sa. na tabbata duk wani ɗan kasuwa a ƙasar nan yana goyon bayan wannan tafiya ɗin ba don kuma ba saboda kasuwanci farfado don kasuwanci ya mutu ni dai ɗin nan da kake gani na ni ɗan gwanzo da kuma gwanzo ke sayarwa mm. amma akasarin mutanen da suke kasuwanci a ƙasar nan musamman masu irin kasuwanci da kasuwa ba irin da ba na'am to saboda haka muna fata Allah ya tabbata mana da alkhairi abubuwa wannan mu je wannan bayani Allah ya kara tsare mana su kuma Allah ba nasara Allah kara musu basira to amin ya Allah muna godiya mutane to muna godiya na'am assalamu alaikum warahmatullahi To Malam Usman barka da shigowa ina gudumar ka a cikin shirin. A gurguje sunana Usman daga Kano. To barka da shigowa. Babban bako ne maka barka da zuwa to yana amsawa to na ji daɗin magana da babban bako ya kafa wani misali na'am na cewar atiku da izo kano ya ce ba har ba ɗan siyasa ba ne hmm. magana ta gaskiya haka ne ba har ba ɗan siyasa ba ne ba ɗan kasuwa ba ba ɗan kasuwa ba ne kai ba ɗan kasuwa ba ne na'am ba ɗan kasuwa ba ne magana ta gaskiya so ba har soja ne hmm. to kuma sai ga wani akasi an samu na'am maimakon ina soja mu samu kyakkyawan aiki na soja a najeriya mu samu ingantaccen tsaro sai kuma aka samu akasin haka subhana to shi kuma a tiku baya ganin wannan abin za ta iya faruwa a kansa yake nan hmm. na biyu ni ina ganin ahmed bola ahmed tinubu ya fi a tiku kasuwanci domin shi bai taɓa harkar aikin gwamnati ba kasuwa ita ne gaba ɗaya tinubu shi ku a tiku magana ta gaskiya aikin gwamnati sani ga baki daya a harkar aikinsa kuma lokacin da atiku ya zo kano kwana ɗaya ibar kano lokacin da amur bola tinubu ya zo sai da kwana uku ina gana da yan kasuwa saboda tausaya wa yan kasuwa da ake atiku da izo kano ya ba da miliyan hamsin gudunmawa ga bala'in da sami yan kasuwa na kantin kwari amma amur bola tinubu da ya ya ba da miliyan ɗari domin tausayawa da dan kasuwa da la'in da ya same su na kantin kwai. to hmm. kaga idan muka auna da wannan mizanin za mu ta ganin kamar cewar shi Ahmad Bola Tinubu zai ba da gudunmawa fiye da a ciki domin Kano ta kasuwa ce ta Kano wuce ga ta kasuwanci wanda kusan idan ba mu Lagos ba Lagos ce kokari za su fi mu hmm. to kaga zo kowa ya taka sa za mu ga kamar rawar da a ah, Ahmad Bola Tinubu ya saka ta fita a ciki na'am to alkhairi babban bako Allah kuma ya izafa mana wanda zai taimaka wa talaka da 'yan kasuwanni da sauran al'umma kasar baki daya. To amin ya Allah Malam Usman muna godiya. Na'am assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam barka dai da wa muke tare kuma daga ina? Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke tare kuma daga ina? to a gashi mun rasa wannan kira ɗin wanda mace ce ta farko a cikin shirin amma dai ga lambar wayar na aka akwatin talabijin din ku kuna iya kira domin shigowa cikin shirin ku bayyana na ku ra'ayin da tare da ba da gudunmawar ku da kuma tofa albarkacin bakin ku dangane da abin da muke tattaunawa musamman dangane da abin da ya shafi wato siyasar ta shekara ta 2023 da kuma gudunmawar kungiyoyi da kuma yan kasuwa da dai makamantansu wanda na ga su a faɗaɗa suna ta kokarin shigowa ba su samu damar shigowa ba su awal kwanta gwada duk da dai makamantansu to ga dai Usman ya riga ku ya shigo cikin shirin na assalamu alaikum warahmatullah to shi ma wannan kira din mun rasa shi saboda tangarda irin na wato sadarwa tare da fatan da za ku ci da kiran mu akan wannan lamba da take kan akwatin talabijin ɗinku a cikin shirin namu na yake za mu kai tsaye na'am assalamu alaikum rahmatullah to barka dai lafiya kala alhamdulillah to muna to muna amsa ta da fata ka dan rage sauta akwatin talabijin ɗinka eh? Da ta kaɗan rage sauta akwatin talabijin ɗinka ok to mun kashe yawwa to dawa muke tare kuma daga ina musa umar daga jihar kano to daga jihar kano barka da shigowa muna mai gima wanda ya zo wannan gina talabijin barka da zuwa to yana amsawa sannan kuma muna tabbat muna eh, mai girma wazirin adamawa alhaji abdulku abubakar fatan alheri allah ubangiji wannan kujera da yake nema ta shugaban kasa allah ka bashi na muna sauraron ka muna tare da kai to mu yanzu a kano na ji ko da na ji wani ya kira da ko da ba ku ilimin na kalubale na ji wani ya kira daga kano yana cewa gona tinubu ya zuwa kwana uku mm. to shi ma a jiko abubakar da ya zo kano mun san dai shi da kai shi ya faɗa bai taɓa zuwa ta jiha ma ya kwana ba sai jiha Kano kuma sai da ya kwana uku a jiha Kano na'am haka duk abin da Atiku yake yi shi suke kofi suke yi su ma don a samu karbuwa mu a jiha Kano mun ga muka ba Atiku yi wani bola tinubu ba <laughs> kuma Allah ya da tun bashi Qur'an da duk Najeriya sai tayi mamaki na'am shi tinubu ko <laughs> ko Atiku a shi a shi Atiku ne na ga mu da mutum <laughs> to a yi Atiku ne Allah to wannan shi yake so eh. to amma mun a jikun ne muka shi zai iya kaiwa na akwai akwai maganar da kai kamar ka fasa faɗi kace duk da ba dai akwai nakun waye nakun kenan kuka ƙi na shi nakun eh, ai ba kama suna yi <laughs> to muna godiya eh, saboda mun tabbata muka a shi din Najeriya akwai ta kuma duk ko ina akwai yan daga da aka wasu ko su ko ba su da yan daga ma wasu yoyin da ko muka zaɓe shi haka asarar zan zami da muka danna a kiku ƙwari'a mu za mu bi ta kuma da addu'a Allah da zai ci nasara. to <laughs> muna muku fata alkhairi. to mun gode yawa. to wannan haka yake to ga wani kiran ma a bisa lai na'am assalamu alaikum rahmatullah na'am assalamu alaikum. to a mun rasa wannan kira din saboda matsala ta sadarwa. gadi dai lambar wayan aka akwatin da tabejin ɗinku wanda muna muna ta ba ku lokacin ku wanda akwai lokacin da zamu bawa shi bakon namu dama domin yin ta'aliki akan waɗannan duka kiraye-kiraye da suka shigo mana amma dai kada kuma ta ga lambar wayan aka akwatin da tabejin ɗinku za ku iya kira domin shigowa cikin shirin kai tsaye ku bayyana na ku ra'ayin ba tare da cin zarafin wani ko kuma musgunawa ko kuma wato bata wani ba na'am assalamu alaikum rahmatullah. assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah to mun rasa wannan kira ɗin tare da fatan shi ma zai sake kira saboda ana ta samun matsalan sadarwa wanda ga kiraye kirayen ku suna ta shigowa amma ba ku samu kiraye kiran ba kamar da ku saba za ku iya ci gaba da turo mana sakonninku na akan lambar na assalamu alaikum a murasa wannan kira din saboda tangarda irin na sadarwa to a ranka dai ka dai ji kiraye kiran da suke shiga duk da ma dai basu gama shigowa ba amma idan ka dauki iya wannan to ina ganin bari mu ci gaba da dauka kiran sai mu baka lokacin kai gaba da na'am assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum to barka dai da muke tare kuma daga ina ina magana da Muhammad Alhassan daga Kano to barka da shigowa ina gudunmawarka gudunmawa ta alan shine ya kamata 'yan najeriya gaba daya mm. mu su mu abin da hausa suke cewa karatun ta nasu na'am tun daga shigowar wannan jam'iyya ta apc gidan gwamnatin najeriya mm. a shekarar biyar zuwa yanzu to babu wani ɗan najeriya a kudu kake ko a arewa mutum ne kai ko kirista ba wanda bai ji abin da ya ji ba to mun buƙaci canji muna da mun yi zaɓe wannan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kyakkyawar niyya mm. cewar za mu samu canji a Najeriya na'am canji din ba a samu ba ne subhana saboda haka fita abin da muke gani a halin yanzu gaskiya wannan jam'iyyar ta NPP wanda mm. Rabi kwankwasi ya ɗauko na'am da ita na kafinta a sabuwar najeriya hmm. saboda a ni wa kanmu ta da su yan najeriya gaba daya kudu na'am to muna godiya da wannan gudumawa NNPP ta dan mu gina sabuwar Najeriya da kowa zai alfahari da ita. Na'am to Allah nuna mana. Amin mai magana Muhammad Al-Hassan mai wada daga Fage Kano Najeriya. To muna godiya mutanen Fage a jihar Kano. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam barka dai da wa muke tare kuma daga ina. Kana magana da Salisu Muhammad Usman gida kuma. Daga ina? Daga Mina. Oh daga Mina to ina gudumar ka a cikin shirin. So gudumawa ta duma abubuwan da kuke tattaunawa. Hmm. So shi ne ma na kira na bayyana ra'ayina. To ina ra'ayin naka. Ra'ayina gaskiya abin na ɗin ɗan takara na ne shi waye ɗan takarar naka. to ga shi kiran naka kuma ya katse ka zo za ka bayyana ɗan takaranka assalamu alaikum wa alaikum salam to barka dai da wa muke tare kuma daga ina assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke tare kuma daga ina ina tare da musa babani daga ina malam musa kake kiran mu daga bauchi to mutanen Bauchin yakubu barka da shigowa ina ka a cikin shirin to muna ta salamu alaikum malam musa to ta ba da hakuri dai saboda tangaɗan sadarwa ne ba daga wato wajen mu nan ba na'am assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam barka dai da wa muke tare kuma daga ina lafiya kalau kaɗan rage sauta akwatin talabijin dinka. muryan yana dawowa cikin shirin namu ba ma ji muka daga abubakar ne daga katsina to mutanen jihar katsina ina gudunmawar ka a cikin shirin ina jin ka ina gudunmawar ka a cikin shirin to ni ra'ayina takara na to ha yanzu dai tare da fatan ko za ka sake kiranmu daga baya to saboda tangarda sadarwa assalamu alaikum to lalle fa masu a masu za su ce su yau to eh, tsakanin ku da <laughs> sadarwa ne kun ga muna iya kokarin mu domin daukan kira kirayen ku a abubuwan sun shafi na sadarwa ne dama kuma kun san haka yana iya faruwa a wani lokacin assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam barka dai da wa muke tare kuma daga ina kuna tare da mu baban ne daga bauchi yawwa to mutanen jihar bauchi ina gudunmawar ka a cikin shirin ina gaida babban bako to ba yana amsawa gudunmawa na shine akan ya kamata mu 'yan najeriya mu haɗa kanmu mm. sannan ko bayan haka mu zama na kamar yadda ake faɗa tsintsiya ɗaya mm. da abin da za mu yi siyasa kan mu duba abin da ya shafi addini ko mu yi abin da zai kawo mana ci gaba a najeriya shi ya kamata mu nuna a a kai yawwa bayan haka kuma don Allah ina kiran mutanen Najeriya ga baki ɗaya da su duba halin da muke ciki a ƙasarmu mu Najeriya shin wannan gwamnatin da muka zaɓen nan menene ci gabanmu a gwamnatin nan ko menene muka rasa menene muka samu ci gaba sai mu yi kiyamun laili mu kanmu na'am yawwa sai mu san wani gwamnati ya kamata mu zaɓa a wannan zaɓen wanda muka doso kai mm. sannan kuma da Allah mu cire kabilanci akan siyasa na'am to muna godiya wanda zai sama mana ci gaba a kasar mu ya mana aiki wanda ya kamata wanda za mu samu saukin rayuwa mu talakawa to muna godiya mutanen jihar Bauchi yawa da fatan za ku huta lafiya to Allah ya sa na'am assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah to barka dai da wa muke tare kuma daga ina Suna magana da coach, Ahmad. To, coach Ahmad daga ina? Daga Jos. To, daga Jos, yau akwai bol kenan. Ah, <laughs> ko coach ba na bol ko coach ba na bane? A ah, na bol ne kwarai da gaske. <laughs> Ko ba kake coach Ahmad ba wani bai sani ba. To, ana tare. Ina gudunmawar ka a cikin shirin. Ah, gaskiya gudunmawar tana da yawa amma bisa bayanin da shi wannan dan takara a abubakar ya na da ta tafiya musu Amerika. na'am musamman da yake cewa yanzu haɗin kan najeriya ake nema mm. saboda yanzu najeriya nan kabilanci ya riga ya yi yawa na'am to saboda haka ya kamata mu yan najeriya musamman talakawa mu mm. kanmu mata da bambancin addini da bambancin kabila waye zai kama da ci gaba a ƙasa na'am musamman yanzu idan ka duba hawa wannan jam'iyya ta apc da ta yi mulki tsawon shekaru bakwai din nan wani ci gaba aka samu wani aka haka aka samu to saboda haka duk wani ɗan najeriya ya ban da bambancin jam'iyya a wa zai kawo mana ci a ƙasa kuma na tabbata shi wani ɗan takar a ciko abubakar tun da yana neman takarar nan kuma musamman shi mutum ne mai kishin talakawa haka da sauransu saboda haka ya kamata 'yan najeriya mu ba shi goyon baya na'am to muna godiya saboda haka ni ina ɗaya daga cikin masu goyon bayan wannan tafiya ta fuka wannan addu'a Allah ya bashi nasara Allah ya wanda zai kawo mana ci gaba to muna godiya da wannan gudunmawar ka tare da fatan za a gaishe da kauran Bauchi to ina ganin saboda lokaci za mu ɗauki kira na kusa da na ƙarshe saboda lokaci kana sai mu ba wa shi bakon mu dama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to barka da a gurguje kana da minti ɗaya da muke tare kuma daga ina kana magana da imrana hassan daga nan gusau jihar zamfara to ina gudunmawar ka mutanen zamfara to masha Allah na ji bayanin babban bako hmm. duk da wasu ne suke kira suna dan faɗin wasu daga cikin abubuwan da ya faɗa na'am to amma yanzu da kunne tv nake da jin wasu bayani daga cikin abubuwan da ya faɗa dai hmm. to muna roƙon dai ubangiji wanga saɓe da za a yi ubangiji zaɓa mana mafi alkhairi Najeriya da kuma jihar mu ta zamfara baki daya. To amin ya Allah. Duk da munan zamfara dai muna ta roƙon Ubangiji. Na. Muna tare da kai mutanen zamfara. Yawwa, duk munan jihar zamfara jiya mun tashi cikin yanayi. Na. Da juyayi. Hmm. Na wani labari da ba mu ji daɗin shi ba. To, me ya faru? na cewa an soke zaben Dr. Dauda ah, Lawan Dare. daraja Dauda Lawan Dare. Hmm. na cikin wannan juyayi amma mun mai da al'amari ga Ubangiji. Mun san Ubangiji zai dibi ko kanmu kuma zai mana mafita. To Ubangiji Allah kawo mafita din. Sannan muna kira ga sauran jihohi su masu taya mu addu'a yanda an ka samu canji wa jihohi Allah ka samu mu samu canji a nan. To canjin kana nufin PDP kuke bukata ta dawo ko kuma me kenan? a kware kuwa kai ma ka sani a canji to na dan sani in ba ka faɗa ba na'am <laughs> to muna canji ne da canza canji na'am to muna a wannan zai zage waka ya faɗa na'am to lalle a canza canji tun da sama haka samu canjin muka so Allah sai zama kheri gare mu shine amma addu'a to amin muna godiya sosai sosai yawa assalamu alaikum to alaikum assalam to ina gani saboda lokaci ranka dade mun dauki tsawon lokaci muka ba masu kallon mu dama duk daga kiraye kirayen su wanda ga sakonnin su nan da yawa yana ta shigowa amma barin baka dama domin yin ta'aliki akan waɗannan kiraye kiraye din da akai to alhamdulillah mun gode Allah jama'a mun ji dukkan abin da kowa ya faɗa kuma dama siyasa aka ce rigar yanci ne kowa na da daman ya faɗi ra'ayin shi mm. so wannan ra'ayi kuma da aka yi daidai kowa faɗi abin da yake faɗa sai eh, ni dai abin da nake faɗa magana guda biyu ko zan yi a kutun da wataƙila lura lokaci a gurguje sakamakon akwai wani mutumin da ya yi magana daga kano mm, to da yake dai wani ya bashi amsa cewa tinubu ya zo ya kwana eh, uku da wani abu yana kallon mutane a ti kuma ya zo ya kwana daya sannan tinubu kuma ya bada eh, miliyan ɗari shi hmm. kuma atiku ya bada miliyan hamsin saboda yana ganin wanda ya bada miliyan ɗari ne kamar ya fi son mutane haka so wannan magana ne da nake son dan mishi dan jihara kaɗan tun da na ji da ya faɗi abin da na sani zahiri kaga ba wani magana da ra'ayin shi ne hmm, amma kuma ga wani ma ya mayar masa da eh wani ya dan mayar masa amma dai zan dan karin bayani hmm. kana eh lalle kamar da shi ma ne faɗa ni a lokacin ina Kano na san me ya faru duka eh. Atiku kwanan sa uku yayi na'am ba kwana ɗaya kamar yanda ya ce ba kwana ɗaya kamar yanda ya faɗa ba Atiku ya kwana uku bayan ya kwana ma na uku ma na hudu ma na uku sai da ya wuni har karfe kusan biyar ko hudu da wani abu ya bar Kano kuma duk mutanen da ya kamata ya gani ya gansu a lokacin daidai gwargwado iya eh, mutanen shi din mm. a wannan zuwan nashi ne da ya zai karbi malam shekarun ba manta ba yauwa so wannan ba muna jin wancan malami shi bai sani ba ne shi yana bibiyan konko eh, yana bibiyan eh, me sunan tinubu yake bibiya a harkokin shi ba a mm. harkokin atiku ba da zai musu adalci duka ya ce kwana uku suka yi sannan kuma atiku shi ya so ma zuwa kafin shi tinubu ya zo so watakila ba sani ba dalilin zuwa atiku ne watakila shi ma ya kawo shi eh. tunda siyasa ake atiku ya zo ba da taimakon sanin miliyan hamsin ma wanda abin shafa ran da tiyo ka zo a randan ne ma abu yake faruwa muna ana kan din aka yi ruwa aka ambaliya ya je jajanta musu sai ya ba su wannan kuɗi so tun da siyasa ne wanda ya zo daga baya wata shi kuma don ya son ya zo a shirye don ya burge don ya zo ya nuna ya burge dole ya dan dora wani abu fiye da wannan amma dai abin da ke son gama yan Najeriya gaba ɗayan mu ba abin da mutum zai baka shi zai nuna na son ka ba na'am ya kamata mutane su fahimci wannan hmm. ba abin da mutum zai baka ne shi ne zai biya ka ba wani zai yaudare ka da abun ka ai da abun shi don ya dauki hankalinka daga ba kuma ya gozo ya gana maka azaba so ya kamata lokacin da muke ciki yanzu ba lokaci ne na batun wanda ya bada kuɗi mafi yawa shi ne fi son mutane mutane su canja tunanin da muke magana dazu mm. yanzu mun duba kudu da arewa in ka duba yanzu mu yan arewa ne ni ina magana ko yan kasuwar da yake shugabanta na arewa ne kano mm. tana cikin arewa a jihohin nan in mun duba irin azaban da mutanen mu suka sha a kudu akan hanyoyin mu ake kashe mutanen mu akai dabbobi akwai yan kasuwar mu da ake zuwa a yanka a yi kona mutanen masu a a lagos babu irin abun da mutane mu ba su shiga azaba a gefe wanda kuma su mutanen suna nan arewa ba wanda yake tsokanan su hmm. ba wani mutumin da yake kudu wanda yake arewa wanda aka mace shin adalci kuma ko da za a yi shugabannin mu a nan ba za su bari a musguna ma wani dan kudu a nan ba hmm. amma su shugabannin su suna can suna ganin yan arewa suna shigowa arewa suna ganin sun san jiwo sun san yan arewa sosai amma an mai da yan arewa suke wajen kaman ba yan Najeriya ba eh, ana cin mutunci mutane kuma su shugabannin masu neman madafun iko a Najeriya a yanzu hmm. yan wajen ba su ta fitowa suka tsawata ba hmm. idan suna son mu kam ya kamata mutane mu da ake kashewa a wajen a lagos da dukiyoyinmu da ake wargazawa da cin mutuncin da ake na addinin mu da al'adarmu da mutuncinmu a wajen duka ya kamata su fito tsawata mana so kare mutuncin mutane ma a kudu wanda shine zai zo nuna mana cewa za su iya kare mutuncin mu a Najeriya ga baki daya saboda ka mutane su nutsu <laughs> mu yi wa kanmu ya mallali gaskiya mu kamar yadda wannan bauchi faɗa kamar da dan bauchi faɗa to muna godiya sosai Alhaji Ibrahim Tis da wannan lokaci da aka bamu masu kallon mu an ce laifin daɗi karewa duka duka ana muka kawo ga dasa aya a cikin shirin namu na yau a kuma cikin wannan makon sai kuma ranar litinin idan mai kowa mai komi ya kai mu za ku gan mu dauke da wani sabon shirin tare da kuma wani Bakon a madadin hukumar gudanarwa na gidan talabijin na Kaftan Hausa musamman ma ku da kuka bada gudunmawa kuka ringa bugowa tare da bayyana na naku ra'ayoyin tare da bada gudunmawar ku da kuma turo sakonnin ku muna baku ku hakuri waɗanda ba mu samu daman kiran ɗaukan su ba da waɗanda ba mu samu daman karanto sakonnin su ba saboda lokaci sunana abdulfatah Fattah Hassan na shirya na kuma na gabatar sai kuma bakon nawa Alhaji wato ibrahim muhammad 86 shugaban 'yan kasuwa na arewacin najeriya wanda aka sani da arewa traders association na kasa ga baki daya da haka nake mana fatan mu tara da kowani satin idan mai kowa mai komi ya kai mu tare da fatan zamu ne cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu allah ya taimake mu ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. Kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na